Ai, na kwana. Lalla. Kin tashi lafiya? Lafiya kalau na tashi ya aka yi. Um, Lalla, na su ne, kinan taimakon Lalla. Taimakon me kenan? Lalla, in akwai ashana Lalla ki taimaka ki ɗan wani Lalla. Sweet! Nan ɗan kunna ne. Ni ce zan baka ashana? Ba ma hana ku shan wannan abin a cikin gidan nan ba? Ana. Wato tambaya ma kake yi. Dad, ni da kyayi duk ni mutumin ki ne ai. Ɗayan na ɗayan ne ai, ɗayan na ɗayan ne. Ana tare mana. Hakkin makwabtaka ne ai. Ni ma ba ranar nan na miki alfarma ba. Ni kama alfarma na me kenan? Ranar nan da yan daba suka biyo ni da su daddake ni su sare ni ba ke ne kika kore su ba ni na taimake ka amma kuma kana cewa ka alfarma ni ban ga wani alfarma a wajen ba A, haka ne jibe shi ragwab banza kawai kana namiji amma kana tsoro ka ta ni da kudin duk babu bambanci ai haba kuma ke ai din ai ba matan soja bane abin da ka sani kuma me yasa kake tambaya to ai ba ki ji ba ana cewa matan soja is a soja kani soja is a soja sojan soja is a soja takalmin soja is a soja birin soja is a soja na gidan su soja is a soja to ke din aito to jinin sojan soja ne ya su sojan ceki ne ai kika samu sojan karfi ya kore su ne ai mm, haka ne to to ni ma ina miki alfarma ai Alfarma me kamun ranan nan ba kin aje na jin yunwa kin aje wani dumamen kin na cinye ba na ije to ka dauka shine kake cewa ka mun alfarma ka dai makanka alfarma ko to to yanzu dai tunda an hana kunna ashana kawai to ki bani ko leta ne ma sai sai yi maneji baka baka ba ba lokaci to ban da shi ka To da me kike? Kike kunna tuwo. Ina ruwanka da gas nake amfani. Kuma gas din ba a kunna mai da ashana ko laita. Shi da me ake kunna shi? Haka nan ka kunna shi zai kawo. Ha, to mu je gurin dafa abincin naki mana in kika kunna hayan kunna. A matsayinka nawa? Wallahi tallahi idan ka matsa musu yana kira mijina yanzu yanzu nan ya dawo. A, wa ɗaya kin ga wallahi za ki ɓata min wanka na na yin na ɗan sha ne yana ɗan ƙara min karsashi yana inganta min kuzari na yana tsaftace min hawala na amma kin kawo min matsala ba ki gaya na na ɗan kyau ne wa na nit nit gaskiya ka, wannan shirman kuma sai ina a zan je filin jirgi ne ai yawa ina son tambaye ki za ka je filin jirgi yawa na me za ka je a wajen duka ke na ruwanki dama ana son ɗan tambaye ki ne ba an ce a cikin jirgi da akwai bayi ba inda ake ɗan kewayawa ana ɗan tsula eh akwai bayi to ka ci wani abu da cikin kai bace ɓace ni ka na lalatan ba haka bane ba ki gane wani ba cikin bayin an ce akwai ruwa ba wanda eh. a ɗan wanke a akwai ruwa a ciki to ruwan cikin jirgin rijiya ne aka tona a cikin jirgin <laughs> ko famfon gwamnati ne yake shiga ciki ai baka san wani abu ba ka san yadda girman kogin kaduna yake eh. to idan ruwan ya taso sama eh. sai ya shiga cikin jirgin to sai ya sauka ya wuce to kaga idan jirgin yana tafiya hakanan kogin ruwan ma yake bin shi um alai kogi eh mana Kogi? Ka kire na mu hankali mana. Sweet! Ni ha, na tambaya ne saboda ni kinga ba na, ni ba na so ne in yi tsarki da, da ruwan rijiya ko na famfo. Na fi son irin su ma wata ko dari ma wata ko androma wata. Sweet! Da su table wata of faro. irin na kwalban nan shi ne ai ya sa ni tambaya kuma za ki rena ma hankali ban da ma rainin wayo jibe kawai kai ne zaka je filin jirgi na tabbata wallahi ko karyawa baka yi maka fito in ban da ke da awala jawa ba zan zan je wani gari ba ne ha ai wata dabara ne na zo da ita yanzu ai kai mai zaka je a wajen idan na je filin jirgi kawai irin na ɗan tafiyan nan ana haɗuwa da manyan yara irin 'yan mata masu kuɗi-kuɗin nan ba ki ga wanka na bayan da na zama nit yanzu sai ki gana haɗu da hoton da na sace mata zuciya kawai kawai tana ce mu i love you wujiga wujiga no international disconnection sai ta ringa ban kuɗi kawai a hakan za ta fada soyayya da kai na ki wasa ne da Allah <laughs> saboda ma su asararu ne sai su marasa ma da wa za su yi soyayya sai kai Allah ya sauke eh ah. Ha, is in the work now. Na sa mu je. Mu je. Mu je? Na Idan au. Ah, ya ma ta ce ma. Peters. Ta wannan ba su taɓa yin shiru ba wallahi. Muje muje muje. Ni ce zan baka ashana? Ba ma hana ku shan wannan abu a cikin gidan nan ba? reflectan baya zuwa fa a'a ni kuma na ganshi a cikin kamera gashi yanzu ya zo ila haula kuna ga samun fuska na ya kona wutan eh, ya kona ba matsala <laughs> wallahi ya kona eh ni zan kara dafa shi <laughs> in ya kona tashi mu muje ashana za ki dan ban Allah ni ce zan baka ashana ba ma hana ku shan wannan abin a cikin gidan nan ba an hana wato tambaya ma kake yi ga dai me faru ba kuma dai ka to ai ni bambanci na da kudin ai da kadan ne ai <laughs> Oye, ai muhimmancin mu kaɗan ne da kuɗin ai to ai ba ki ji bane ba ana cewa matan soja is a soja kani hi, this boy is motherfucker kai ku je gida ku gada umma da ku. kai kai boy shiru eh? is a soja da kalmin soja ma is a soja dariya ba take yi ba <laughs> ni ban ma san me yasa take dariya ba sosai ba dariya da yau ban ga abin dariya a ciki ba ka shage ni dena dariya bara an samu abin da ko da miki da kai dawo jikin kamar ka da Allah